يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنواء السلام عليكم muna masu godiya wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ƙaddari rayuwarmu a wannan rana ta tara ga wata Ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da 14 ga watan 5 2019 a cikin wannan masallaci na muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda a don koyo ba saboda karatu kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci fatanmu shine Allah ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai idan masu biye da mu ba su manta ba mun tsaya a cikin suratul baƙara daidai wajen da Allah maɗaukakin sarki ke cewa kuma mun karanta daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki wa aqimu salata wa atus zaka tun daga kan wadda kafirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi fusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakata وما تقدموا لأنفسكم من خير min عند الله إن الله بما تعملون بصير وسيدا basir. كبا da zakka duk abinda kuka gabatar wa kawunanku na abinda ya shafi aikin alheri za ku same shi a wajen Allah inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne dangane da abin da bayi ke aikata za mu tashi a daidai aya ta 111 wadin Allah madaukakin sarki wa qalu yadkhul al jannata illa man kana udan aw nasara a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin suna cewa da yadkhul jannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda ya kasance ba yahude ko ba nasare Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan burace buracensu ne kawai Allah ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kace musu ku gabatar da hujjojin ku in kun kasance masu gaskiya a cikin abinda kuke kira akai Allah ya ce bala man aslama wajhahu lillah bari dai wanda ya sallama fuskarsa ga Allah madaukakin sarki wa huwa muhsinun yana mai kyautata wannan addini falahu ajruhu inda rabbih lallai ladansa na wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tare da shi ko babu bakin ciki wannan aya da Allah ke cewa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara su wa'innan yahudawa da nasara suna cewa babu wanda zai shiga aljanna sai su kadai kamar da a baya suka ce wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudatin suka ce lallai wuta ba za ta shafe mu ba ko ba za su shiga wuta ba sai wasu kwanaki kididdigaggu Allah ce qul attakhaztum inda Allahi ahdan falan yukhlifa Allahu ahdahu am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun shin ko rike alkawali ne da Allah cewa ba zai sanya ku a wuta ba kuma ba zai saba alkawalinsa ba am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ko kuna furta zance ne ga Allah madaukakin sarki akan abin da baku da masaniya akai al-imam al-bagawi yace wa dalika anna al-yahuda qalu لن يدخل jannata illa man كان hudan wala دين illa دين اليهود ولا دين ولا دين ولا دين إلا دين اليهودية su yahudawa sun kasance suna cewa layyar kulal jannata ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude illa man kana hudan sai wanda ya kasance ba yahude wala dina illa dinul yahudiyya babu wata addini sai addinin yahudanci kiristoci kuma suka ce layyar kulal jannata illa man kana nasraniyan ba wanda zai shiga aljanna sai kirista wala dina illa dinun nasraniyya babu wata addini face addinin kiristanci wakila nazalat fi wafdi najran wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ayan ta sauka ne a cikin rundunan najran kiristocin najran wa nasara sun kasance kiristoci ijtama'u fi majlis rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma'al yahudi sun taru a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da yahuda fa kadaba ba'dhum ba'dan sai sashin su suna ta sashi su wayannan kristoci na najaran wasu daga cikin su ce suwa na karya kuke wasu ma daga cikin su su ce kaza to sai malamai suka ce a da Allah maɗaukake sarki yake cewa qalu la yarqul jannata illa man kana hudan to asalin yahudanci da shi kiristanci daga ina ya samo asali al-imamu al-bagawi yace innal ladhina amanu a fadin Allah innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yace ya'ni al-yahud innal ladhina amanu ana nufin yahudawa sammu bihi liqaulihim an kira su ne da fadin su inna hudna ilayka waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilayka ay milna ilayka waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayka ai inna milna ilaika mun karkata zuwa wajenka wakila wasu kuma suka ce innahum hadu ai sabatu kalman hudu ko yahudu kalma ce da take nufin hadu ai wato sabatu sun tabbata min ibadatil ijli wajen bautan dan maraki wakila wasu ko suka ce innahum malu an al islam sun karkata gabarin addinin musulunci wa an dini Musa alayhi salam da kuma addinin annabi Musa alayhi salam wa qala abu amr ibn al-ala abu Amal ibn al-ara ala yake cewa ya yatahawaduna ay yataharrakuna an qira'ati at-taurat ai sun karkace akan barin karanta littafin at tawra wa yaquluna kuma suna cewa inna samawati wal ard taharrakat hatta haythu ata Allah Musa at tawra suna cewa kuma ai da sammai da kasai suna jujjuyawa ko suna girgiza har hatta atallahu haythu atallahu Musa at-Taura a lokacin da Allah ya aiko ma annabi Musa alayhi salatu wasalam littafin at-Taura al-Imam al-Qurtubi kuma a cikin tafsirin sa yace nasabu ila yahuda an jingina yahudawa ne daga yahuza ɗaya daga cikin ɗaɗayen annabi yaqub alaihi salatu wasalam wanda shine babba a cikin ɗaɗayen annabi yaqub alaihi salatu wasalam suka ce an yi hazafin zalun ɗin ne ya dawo dalun ya dawo zalun asali kalman yahuda ne sai aka dawo ana cewa yahuza faqulibatil arabu zala dalan sai laraba suka cire zalun ɗin ko suka cire dalun ɗin ya dawo zalun da yahuda ne sai aka dawo ana ce yahuza kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ambata cewa nasaban yahudu yana koma ne zuwa ga kan babban dan annabi yaqub alaihi salatu wassalam to su kuma nasara sammu bihi liqawlil hawariyin nahnu ansarullah da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu ansara la takunu ansarallahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah suka ce kalmar nasara ta samu asali ne daga nahnu ansarullah muqatil kuma yace li annahum nazalu qaryatan yuqalu lahu nasira saboda sun zauna ne a wata kauye da ake ce mata nasira sai aka kira su da nasara wakila wasu kuma suka ce li'tizalihim ila nasratin ila ila nasratun wa hiya qaryatun yanziluha isa alayhi salam ana nasabta su ne da wata kauye da ake ce wanda annabi isa alaihi salatu wasalam ya sauka a wannan kawai sai fa yuqalu isa nasiri sai annabi isa na kiran wannan waje An-Nasiri sai ake kiran su annasara falamma nusiba ashabahu ilaihi qila nasara lokacin da ake nasabta sahabban annabi isa alaihi salatu wasalam zuwa jinsu sai ake kiran su nasara ibnu abbas kuma da qatada da kamar yadda aljauhari ya kawo cewa nasranun qaryatun bishami ilai ilaiha nasara Ya ce nasara ko kuma nasranu wata ƙauye ce a ƙasar siriya sha. ake nasabta ta zuwa ga annasara wakila le nusrati ba'dihim ba'dan wasu kuma suka ce saboda suna sashin na taimakawa sashi sashin su na taimakawa sashi shine ana Allah ke cewa wa qalu lan yadkhula jannata su wa'innan yahudawa da muka yi bayani akan su da su nasara Kiristoci, suka ce lan yadkhula jannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda ya kasance ba yahude ko ba nasari don an ce aljanna darun na'im wa tusamma daras salam wa hiya fawqa as sabia in an ce aljanna kamar da suka ce ba wanda zai shiga aljanna to aljanna wata gida ya ce ta ni'ima ana kiranta darus salam Allah ce lahum darus salam inda rabbi wa huwa fawqa samaa as tana sama ta bakwai shine Allah ke cewa qalu la yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suna cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude ko ba nasari shine Allah ce tilka amaniyuhum wannan ai burace buracensu ne kawai wanda suke yi ba akan gaskiya ba kamar da al-Imam bagawi ke cewa ai himul batila allati tamannawha 'ala Allah bighairi Hakkin. wata sha'awoyin ne na bata wanda suke nufinta ga Allah madaukakin sarki ba tare da gaskiya ba ta ya za ku ce ku kaɗai ne za ku shiga aljanna ko ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare ai wannan kawazuci ce kawai da kuke da shi a zukatanku wanda kuke ga Allah maɗaukakin sarki ba tare da gaskiya ba shine Allah ke cewa qul hatu burhanakum kace musu ku kawo hujjojinku hatu burhanakum ku kawo hujjojinku sai malamai suka ce kama al-imam fakhruddin razi yace dallatil ayatu ala anna al-mudda'i sawa'un idda'a nafyan aw ithbatan fala budda lahu من الدليل والبرهان الامام burhan al-imam razi yake cewa wannan ayan da Allah ke cewa kul hatu burhanakum ku kawo hujjojinku in kun kasance masu gaskiya fi da'awakum a cikin abin da kuke kiran cewa ba wanda zai shiga aljanna sai yahudawa ko kiristoci yace wannan ayan tana nuna mana cewa duk wanda yace akwai kaza duk wanda ya tabbatar da wani abu ko ya kore wani abu to sai ya kawo dalilin da ya tabbatar da abin ko dalilin da ya kore wannan abin Shi ne, sawa'un idda'a na na ithbatan fala budda lahu min ad-dalil wal burhan duk wanda ya kore wani abu ya ce babu kaza a musulunci to sai ya kawo dalilin da ya sa babu abin duk wanda ya ce akwai kaza a musulunci to sai ya kawo dalilin da ya sa akwai abin a musulunci wani kawai ba zai zo a yanzu ya ce ma kaza halal ba ne. ba tare da ya kawo dalili ba ka yadda ko ya zo ya ce ma kaza haramun ne ba tare da ya kawo dalili ba ka yadda kamar da alfakar dini razi yake kawo yake cewa duk wanda ya ce babu to sai ya kawo dalili duk wanda ya ce akwai sai ya kawo dalili kamar da anan su yahudu da nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai su kaɗai sai allah ce to kul hatu burhanakum ka ce musu ku kawo hujjojinku in kuntum sadiqin in ku kasance masu gaskiya fi awakun a cikin abin da kuke iddi'ai wadalika haka ibn al-jawzi ma yake cewa asdaqul asdaqud dala'il ala butulanil qawli bitaqrib yace wannan aya da Allah ke cewa kul hatu burhanakum ku zo da hujjojinku in ku kasance masu gaskiya wannan na nuna gaskiyan dalilai da ke nuna butulanil qawli bitaqrib bacin mutum ya zamto kawai yana ta ma wani wani kawai yana zaune ko shi malami ko shi shehi ko wani waliyi in yace ce ma kaza halal ne kawai ka bi ba tare da ka tambaye shi dalili ba wannan ayar tana ɓata irin wannan abin na takalidanci ma wani ka dinga takalidanci duk abin da wani yace to gaskiya ne ko da ya kawo dalili ko bai kawo ba shi yasa wani mawaki ke cewa manidda a shay'an bila shahidin la an tubtala da awahu duk wanda yake iddi'a'in wani abu yace akwai abu kaza ba tare da ya kawo hujja ba ba tare da ya kawo shaida akan abin da ya faɗa ba to labudda an tubtala da awahu babu makawa wannan abin da ya faɗa ta baci shi yasa anan Allah ke ce musu qul hatu burhanakum ku zo da hujjojinku in kun kasance masu gaskiya wa hada ahadamu shay'in li madhhabil muqallidin wannan shine mafi girma abin da ke rusa masu bin takalidanci ya zamto kana bin wani malami cul da cul duk abin da ya faɗa ko da dalili ko ba dalili za ka aikata to wannan ayan tana ɓata irin wannan abin wa in kana kaulun bila wa in kana qaulun la dalila alaihi wa huwa batilun thabitin da ko ya kasance ya faɗi wani zance ne wanda babu dalili a kayi, to wannan zancen ɓatacciya ce ba kuma tabbatacciya bace shine na Allah ke cewa ka ce musu ku kawo hujjojinku in kun kasance masu gaskiya a shek Abubakar Jabir Al-Jazairi a cikin littafin tafsirin sa Tafasir, Tafasir ce fil ayati dalilun ala butulani taqlidi wa huwa qabulu qawlul ghairi bila dalili yace wannan aya da Allah ke cewa kul hatu burhanakum ce musu ku zo da hujjojinku in kun kasance masu gaskiya ce wannan aya tana nuna batancin takalidanci ta kalidanci shine ka dinga bin wani sau da kafa duk abin da ya faɗa ko da dalili ko ba dalili za ka aikata wa huwa qabulu qawlul ghairi bila dalili shine karban zancen wani ba tare da dalili wa bil ayati anna man idda'a shay'an nafyan aw ithbatan yutalabu bid dalili batalat da'awahu kuma ayan tana nuna duk wanda ya iddi'a'in cewa babu kaza a musulunci ko ya ce akwai kaza a musulunci to ana da bukatan ya kawo dalili in baya da dalili to wannan abin da ya ce akwai din ta ɓaci ko abin da ya ce babu ma ta ɓaci duk abin da mutum da ya ce akwai shi a shari'ar musulunci to sai ya kawo dalili an ce a yi sallah Allah ce inna salata kanat alal mu'mini da kitabar mawquta buni islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala an ce a bada zakka wa ita'iz zakka an ce aje a ziyarci ɗakin Allah mai alfarma ya ce wa hajju baitin lahi liman istata sabila an ce a yi azumin wata ramadana kuma wajibi ne akan kowa sai eh, an an ce kawo dalili to ga dalili nan hadisin ibnu umar da ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar wa mai ramadan kaga ka ce akwai ka kawo dalili haka in ka ce babu kaza a musulunci ko kaza haramun ne a musulunci sai a ce to wani babu dalilin da ya sa kaza din nan bai zamto ya zamto haramu a musulunci sai ka hukuncin kaza da kaza faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama kaza faɗin Allah kaza ko maganan magabata a akai kaza su ma ga dalilin da suka kawo don haka duk wanda ya in cewa akwai wani abu bai kawo dalili ba to lallai lallai abin da ya iddiyayi a kayin nan ta ɓaci shine ulhatu burhanakum kace musu ku kawo hujjojinku in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya alƙasimi a cikin tafsirin sa mahasinu ta'wil yake cewa ai hujjatikum ala kun bi dukhulil janna da Allah ya ce kul hatu burhanakum ku kawo hujjojinku akan ku cewa ku kaɗai ne za ku shiga aljanna tunda kun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasare Allah ya ce ku kawo hujjojin da ke nuna cewa ku kadai ne za ku shiga aljanna banda wani kamar yadda a baya suka ce lanta masanan naru illa ayyaman ma'duda babu wani wanda a cikin su wuta za ta shafe shi sai wasu kwanaki ididdigaggu sai Allah ce shin ku rike alkawari ne da Allah cewa ba za a shigar da ku wuta ba kuma Allah ba zai saba alkawarin da yi da ku ba shine kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjojin ku kun kasance masu gaskiya Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi bari dai wanda ya sallama fiskansa ga Allah madaukakin sarki bayan a baya Allah ce musu ku kawo hujjojinku kuna da gaskiya sai ce to bari dai daga cikin ku wanda ke son ya shiga aljanna shine man aslama wajhahu lillahi wanda ya sallama fiskansa ga Allah al-Imam al-Gabbalawi yace ai laysa kama qalu ba kamar yadda kuke faɗa ba balil hukumulil islami bari dai hukunci na ga addinin musulunci wa inna ma yadkhulul janna man aslama wajhahu lillah bari dai wanda zai shiga aljanna shine wanda ya sallama fiskarsa ga Allah shi kadai tunda kun ce ba wanda zai shiga aljanna sai kiristoti sai yahudawa to Allah ya ce bala man aslama wajhahu lillah bari dai wanda ya sallama fiskansa ga Allah wanda ya shiga addinin musulunci ya hukunci da hukuncin musulunci ya yi shari'a da shari'ar musulunci shi ne wa inna ma yadkhulul jannata man aslama wata tahulillah bari dai wanda zai shiga aljanna shi ne wanda ya sallama fiskansa ga Allah maɗaukakin sarki yi akhlasa dinahu lillahi ta'ala ya tsarkake addininsa ga Allah mai girma da buwaya wasu kuma suka ce ay akhlasa ibadatahu lillahi ya tsarkake bautansa ga Allah wasu kuma suka ce khada'a wa tawada'a lillahi ya kankan da kansa yayi tawalu ga Allah wa aslul islam dama ita asalin musulunci shine al-istislamu wal khudu'u sallamawa da kuma kankan da kai ga Allah madaukakin sarki don haka malamai suka ce wa khassal wajhu li'annahu jaa biwajhin biwajihi fi sujudi lam yubkhil lam bisa ira sa'ira jawarihi yace malamai suka ce an kebance fiska ne da Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi bari dai wanda ya sallama fiskansa ga Allah sai malamai suka ce an kebance fiska ne saboda a fiska ne ake samun wajen sujjada kuma lokacin da mutum ya yi sujjada bai yi rowan wata gaba daga jikinsa ba ga Allah maɗaukacin sarki kamar yadda dama akan yi sujjada ne da gaɓoɓi guda bakwai shi sa Allah cewa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada dukkan gabai na Allah ne kada ku ya su da wani a wajen bauta to sai zamto mutum ya sallama fiskan sa yayi sujjada ga Allah to sujjadan nan tunda fiska waje ne mai tsada kuma a wajen a fiska ake sanya goshi a ƙasa a yi sujjada to wanda ya yi wannan aiki ga Allah maɗaukakin sarki yana mai kyautata addininsa wa huwa muhsinun yana mai kyautata addini ipp fifi ilihi wajen aikinsa wakila mu'minun wasu kuma suka ce da Allah ya ce wa huwa muhsinun ana nufin yana mai kyautata aiki wasu suka ce ya kasance mu'mini wasu kuma suka ce ya kasance mai tsarkake bauta shi sa a sheikh alqasimi a cikin tafsirinsa mahasin ta'awil yake cewa man akhlasa nafsahu wanda ya tsarkake zuciyarsa lahu ga Allah madaukakin sarki la yushriku bihi ghayrahu bai haɗa Allah da wani ba wa inna ma abbara anin nafsi bil Ya ce an yi lura da zuciya ne a fiska ana lura da zuciyar mutum ne a fiskansa idan misali ran mutum ya ɓaci akan gani ne a fiskansa amma ai ba fiskan ne zuciyar yake zuciyarsa na kirjinsa amma kuma za a ga alamun ɓacin ransa a fiskansa ne yake cewa an keɓance ko kuma ana lura da zuciya ne bil wajihi a fiska li'annahu ashrafal a'da'i saboda fiska ita ce mafi tsadan gaba gaba a cikin gabobin mutum ita ce mafi tsadan gaba a cikin gabobi na mutum wa huwa muhsinun ay fi amalihi muwafaqun li hadihi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sallama fiskarsa ga Allah madaukake sarki yana mai tsarkake ibadarsa ga Allah in an ce al-ihsan ne huwa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yaraka in an ce al-ihsan bauta ma Allah da kyautatawa shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah idan kai baka ganin sa to shi Allah madaukakin sarki yana ganin ka akan duk abin da ka aikata wa huwa muhsinun yana mai kyautata bauta kuma yana mai dacewa da koyarwa na Annabi sallallahu bayan ka shiga musulunci ka kankan da kai ga Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dole ka bi ibadan ka ya zamto karɓaɓɓe sai ka bi abin da annabin ya zo da shi bayan da za a yi ibadan mu ya karbu ba mu bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko dan aika sai ka ji kai dan aikan bai ma ba ko kuma ɗan aikan yayi amma abin da ya zo da shi ba da ka yi amfani da shi ba da ka yi amfani da aikin ne ta wajen wani daban wanda ba Allah ba ne ya aiko shi bayan da za Allah ya karɓi ibadanka ka yi ba ta hanyar ɗan aikansa ba wa in lam kubal wa illa lam yuqbal duk wanda bai aiki ta dace da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba to ba za a karbi wannan aiki ba shine bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun falahu ajruhu inda rabbi ay ibaratun inda dukhulil janna tunda sun ce su kaɗai ne za su shiga aljanna to in sun sallama suka shiga addinin musulunci suka yi komai na musulunci falahu ajruhu inda rabbihi ladaddakin su na wajen su ai ibaratu ibadatun ai ibaratun inda dukhulil janna abin lura ne na mutum ya shiga aljanna yana ladansa na wajen sa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa duk wanda ya aikata wani aikin da babu mu a ciki an maida masa wannan aikin kamar da alhafiz ibn kathir ya kawo shi ma makamantan irin wa'annan zantuttuka a cikin littafin tafsirinsa don haka tun da kun ce ku kaɗai ne za ku shiga aljanna ku yahudawa da ku kiristoci allah ya ce wannan sha'awoyinku ne kawai ba ɓatacciya da kuke ga allah maɗaukakin sarki ba kan gaskiya ba allah ya ce kuma ku kawo hujjojinku in ku kasance masu gaskiya a cikin abin da kuke kira a kayi ku kawo hujja in ba ku da shi kuma to lalle abin da kuke kira a kayan nan bai zamto gaskiya ba wanda ke so ya shiga aljanna shine wanda ya sallama fuskarsa ga Allah yana mai kyautata ibada to ladansa na wajen ubangijinsa baya da tsoro a tare da shi ko babu bakin ciki kamar yadda Allah ke cewa fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai fa qul aslamtu wajhiya lillahi kace musu na sallama fiskata ga Allah madaukakin sarki wa ina ajuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man da duk wanda ya bi ni to su wa'annan ba su da tsoro a tare da su ko ba su da bakin ciki kamar yadda Allah ke cewa innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu duk wanda yace ubangiji na shine Allah sannan kuma ya daidaita akan wannan addini Allah ce tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sauko musu suna ce musu Allah ta khafu wala tahzanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna yi muku ana wa abshiru ana muku bushara bil janna da aljanna allati kuntum tu'adun wanda aka muku alkawalinta Allah ce nahnu awliya'ukum bil hayati duniya, wa fil akhirah mu ne bantanku a rayuwar duniya da kiyama walakum fiha ma tashtahi anfusukum a cikin aljanna akwai abin da zukatanku ke so walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim don haka su wa'annan duk wanda ya tsarkake ibadarsa ga Allah ya shiga addinin musulunci to ladansa na wajen ubangiji kuma ya aiki baya da tsoro a tare da shi ko baya tare da bakin ciki kamar yadda idan aka zo karɓar ran mumini Allah ya kance ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya farquli bi ibadi warquli jannati ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya kirayi nitsatsiya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ma wajen ubangidinki radiyatan yardajiya mardiyan abin yarda fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kamar da shi kafiri idan aka zo zare ransa akan fisge ta Allah ce wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa don haka shi kafiri akan fisge ransa ne a tattare da shi shi kuma mumini akan lallashin sa ma ayyatu ya ayyatuha nafsul mutma'inna ya ke rayi da tsatsiya to wannan ke gura mana cewa duk wanda ya zamto mutumin banza idan ya zo tafiya idan mutuwa ta zo masa zai tafi wula zai zai ko za ta yi wulaƙantacciyar tafiya mutum zai tafi a wulaƙance haka duk wanda ya bi Allah maɗaukakin sarki to idan ya zo tafiya zai tafi a cikin nutsuwa da kuma kwanciyar hankali ana ce masa la khawfun alaikum wala antum tahzanun babu tsoro a tare da koko ba babu bakin ciki a tare da saboda za ku samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah madaukakin sarki kuma wannan ayoyi suna gwada mana cewa lallai duk wanda bai yi aiki ba lallai dangantakansa ba zai kai shi gaba ba tunda kun ce ku yahudawa ne ba za ku shiga aljanna ku kadai sai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al imam muslim yake cewa wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu lalle duk wanda aikin sai mai da shi baya baya to dangantakarsa ba zai kai shi gaba ba inda wannan yahudawa aka ce musu kun ce ku kare za ku shiga aljanna to ku kawo dalili in kuna son aljanna to ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza don haka ko da mutum na jin shi ahlul baitin manzo, Allah ne sallallahu alaihi wasallama idan bai aiki ba ba zai shiga aljanna ba mata annabawa nawa za su tafi wuta mata annabi lut alaihi salatu wassalam za ta tafi wuta ga matan ga dan annabi nuh alaihi salatu wassalam kan'ana wanda yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma a ga wani dutsi can za hau wannan ruwan tufa na bare same ni haka ko ya halaka a wajen annabi nuh ya addu'a yace na da nuhu rabbahu fa qala rabbi inna bane min ahali. da na fada daga cikin iyalai na Allah ce yace wa inna wa'adaka alhaq kuma alƙawalinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kai ne mai hukuncin masu hukunci mafi kyawun hukuncin masu hukunci Allah ce innahu laysa min ahali ya nuhu innahu laysa min ka. Lallai wannan da baya daga cikin iyalanka innahu amalun ghayru salih saboda ya aiki ba aikin mutan kwarai ba kun ga shi ma ɗan annabi ne amma zai tafi ta don haka duk dangantakanka ga wani shehi ko wani waliyi ko wani imami kowaye in dai ba ka yi aiki na addini ba to lallai ba zai sa ka shiga aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa yarsa fatima ya fatima binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama salini ma shi'ti min mali fa inni la ugni anki min allahi shay'a ya fatima yar muhammadu tambaye ni abin da kike bukata da dukiya ba zan wadatar da ki a wajen Allah akan komai ba ki bauta kawai in kina bukata wani abu a waje na tambaye ni amma abin da ya shafi in wadatar da ke ko in dakatar da a hana sanya ki a wuta in dai baki ibada ba ba zan ban da wannan dama don haka wannan ke gwada mana cewa wajibi ne mu shafawa a kawunanmu ruwa wajen yin aiki yadda ya kamata kuma wannan na nuna ibtalu ta'thiran nasabi fi sa'adati wa shaqa yana nuna kamar da muka faɗa tasirin nasaba wajen mutum ya tsira ko ya halaka wata ƙariru wata ƙariru anna sa'adata bi dukhulil janna kuma na tabbatar da cewa lalle jin daɗi fa ita ce mutum ya shiga aljanna مردها الى تزكيه ila بالايمان nafsi bil imani wanta salih komawanta shine mutum ya tsarkake zuciyarsa da imani da kuma aikata kyawawan ayyuka wa inna shaqawata bi dukhulin nari maraddaha ila shirki haka kuma taɓewa ita ce tana aukuwa ne da shiga wuta ko makomanta majinginanta ko makomanta ita ce shirka ga Allah wartikabu zunubi da kuma dauka dauka manya-manyan laifuka ko zunubai fala nisbatun ila yahudiyya aw nasraniyya aw ghayrihima tughna an sahibiha lalle ba nasabta kanka da cewa kai bai hude ba ko ba nasare ko kai dan kaza ko kai dan kaza ko kai jikan wani ko kai kaza tuhma tuhna an sahibiha ba ta wadatarwa ga ma'abucinta wa innal mughanna Ba fadlin fadlillahi wa ya al imanu wal amalu salih lalle abinda ke wadatarwa bayan falalan Allah da jin kayinsa shine al mutum ya yi imani wal amalu salih ya kuma aikata kyawun ayyuka ba ba'da ya ane shirki wal ma'afi bayan mutum ya wofanta daga aikata shirka da kuma miyagun laifuka to in mutum ya haka kadai shine dai sa ya kubuta ba wai nuna cewa kai dan gidan wane ko kuma kana cikin kabilar wane ko kuma kana dangantaka da wane shi zai sa ka tsira ba abinda zai sa mutum ya tsira shi ne ya hana kansa aikata shirka da kuma miyagun laifuffuka da dasu tabbatarwa mutum shiga wuta sai Allah maɗaukakin sarki ce wa qalatil yahudu wa qalatil yahudu ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله مدوكاكي سركي cewa qalatil yahudu laysat an-nasara ala shay'in وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود يهودا وسكتي ليست النصارى على شيء نصارى با akan komai suke ba وقالت النصارى ليست اليهود على شيء su ma kiristoci suka ce yahudawa ba akan komai suke ba wahum yatluna alkitab alhali suna karanta littafi Allah ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim hakanan wanda ba sa da masaniya suke faɗa makamanciyar zantuttukan su Allah ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaktalifun wallahi Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar alkiyama fima kanu fihi yaktalifun dangane da abinda suka yi saɓani a cikinsa. to wannan aya da Allah ke cewa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yasluna alkitab malamai suka ce nazalat bi yahudi bi yahudil yahud nazalat bil yahud bi yahud bi yahud wa nasara wa nasara ahlu najran suka ce wannan aya ta sauka ne akan yahudawa na madina da kuma nasara na ahlu najran وذلك أنهم وفد نجران لما لما قدموا على النبي لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم suka ce wannan aya ta sauka ne akan yahudawan madina da nasaran ahalu najaran saboda sun kasance sun rundunan kiristocin najaran sun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai atahum ahbaral yahud sai ko manya-manyan malaman yahudawa ma suka je wajen fatanazaru sai suka ci gaba da munazara a tsakaninsu wannan su faɗa wa'innan su faɗa su kiristocin alu na jaran su ce yahudawa ba a kan komai suke ba su ma yahudawa su ce kiristoci ba a kan komai kuke ba hatar tartafa at aswatu har sai suka ci gaba da ɗaga saututtukansu faƙalat lahum faqalat lahumul yahud sai yahuda suka ce ma kiristoci ma antum ala shay'in min ad-din ku ba kasance akan komai ma na addini ba wa kafaru bi isa wal injil kun kafircewa ai sun kafircewa isa da linjila su yahudawa sun kafirce ma isa da littafin linjila su kuma nasara suka ce wa qalatin nasara lahum su kuma kiristoci suka ce ma yahudawa ma antum ala shay'in min ad-din kuma ba kasance akan komai na addini ba wa kafaru bi Musa wa Taura kun kafirce wa annabi Musa da littafin ai su kiristoci kan sun kafirce wa Musa da littafin at-Taura su Yahudawa sun kafirce wa Isa da littafin Linjila su kuma Nasara sun kafirce wa Musa da littafin da annabi Musa ya zo da shi ita ce at-Taura fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysat al-yahudu ala shay'in wa hum yatluna al wahum ya tulunan kitab sai Allah ya saukar da wannan aya ke cewa yahudawa suna cema kiristoci ba akan komai kuke ba na addini saboda kun cewa annabi Musa da littafin Attaura da ya zo da ita su kuma kiristoci suna ce mai hudawa kuma ba akan komai kuke ba saboda kun na addini saboda kun cewa annabi Isa alaihi salatu wasalam da abinda annabi Isa ya zo da shi na littafin linjila Allah ya ce wahum ya tulunan kitab. kuma alhali suna karanta littafi ai at-taura wal injil suna karanta littafin at-taura suna karanta littafin linjila Allah ce kadhalika qala alladhina min qablihim hakanan wanda suka gabace su kadhalika qala alladhina la ya'lamuna hakanan wanda suka gabace su wanda ba su da masaniya ke cewa sai malamai suke cewa da Allah ce kadhalika qala alladhina min qablihim muqatil yake cewa ai mushrikul mushrikil arab mushrikan larabawa su ne Allah ke cewa kadhalika qala Ladina la na mithla qawlihim haka na wanda ba su da masaniya suke faɗan makamanciyar zantuttukan ku su ne mushrikan larabawa kadhalika qalu fi nabihim haka suka faɗa akan annabinsu Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ata kuma yake cewa umamun kanat qabla yahudi wasu al'umma ce da suka kasance kafin yahudawa shine Allah ke cewa kadhalika qala alladhina la ya'lamuna haka na wanda basu da masaniya suke faɗa makamanciyar zantuttukan wanda suka zo kafin yahudawa da nasara mislu qaumi nuhin wa hudin wa salih misalin mutanen annabi nuh alaihi salatu wassalam da misalin mutanen annabi hud alaihi salatu wassalam da misalin mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam da misalin mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam da kuma misalin mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam kamar yadda wasu daga cikin malamai kamar ata suke faɗa cewa su ne al'ummomin da suka zo kafin yahudawa da nasara shi ne allah ke cewa dalika ƙawalin ladina la ya alamuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum malkiyamati fi ma karo fi yaktalifun su wa'incan jama'a da suka zo kafin wa'innan da Allah ke cewa suke faɗa mikamanciyar zantutukanku qalu li nabiyihim innahu laysa ala shay'in su ma sun ce ga annabawansu ku ba akan komai kuke ba innahu qalu li nabiyihim innahum laysu ala shay'in su din ba akan komai suke ba kamar yadda kuma kuke fada kiristoci ba akan komai suke ba ko yahuda kuke fada musu kuma kiristoci kuke fada mai yahuda cewa ba akan komai suke ba na addini to haka al'ummomin annabi nuh da hud da salih da lut da shu'aib su ma suka faɗa akan zantu wa'annan zantutuka kan annabawan su cewa annabawan ba akan komai suke ma na addini Allah ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yaktalifun lalle da sannu Allah madaukakin sarki zai hukunci a tsakaninsu dangane da abin da suka yi sabani a kai ranar alkiyama wallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah lalle yadda sannu Allah zai hukunci a tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka yi sabani a cikin sa kamar yadda Allah ke cewa innal ladhina amanu wal ladhina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladhina ashraku inna Allah yafsilu bainahum yawm al-qiyamah lalle wanda suka yi imani da wanda suka yi yahudanci da sabi'a masu bautan taurari wan nasara da masu da kiristoci wal majusa da masu bautan wuta wallazina ashraku da wanda suka hada Allah da wani audan bauta Allah ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyama lalle Allah zai karkasa tsakaninsu zai rarrabe tsakaninsu ranar alkiyama inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyama da fadan Allah kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahul alim kace musu yajma'u bainana rabbuna da sannu ubangijinmu zai hada tsakaninmu sun mai yabtahu bainana sannan ya fatahi a yi buɗi a tsakaninmu wa huwal fatahul alim Allah maɗaukakin sarki shine mai buɗi kuma masani Allah maɗaukakin sarki zai rabe tsakaninsu don haka ko a yau duk wata al'umman da ta samu saɓani a tsakanin junansu misali ko akan abin da ya shafi addini wannan sun ce ana yin kaza wa'annan sun ce ba a yi wannan sun ce kaza sunna ne wannan sun ce kaza bid'a ne wannan sun ce kaza tauhidi ne wannan sun ce kaza ba tauhidi bane ba to lalle a kiyama Allah zai rabe tsakanin wanda suke kan gaskiya da wanda ba su kan gaskiya Allah madaukake sarki zai rabe tsakanin kowa kamar da malamai suke cewa ma annallaha amara bil jama'ati wal i'tilafi wa naha anil firqati wal ikhtilafi ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki umarni a haɗa a samu jama'a a samu haɗuwan kai da dunkulewa waje guda aka kuma yi hani akan karkasuwa da rabuwa da samun sabani Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ita ce musulunci kada ku karkasu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم bi بنعمته إخوانا da faɗin Allah innal ladina amanu eh, eh, innal wala innal ladina farraqu dinahum kanu shi'an lasta minhum fi shay da faɗin Allah wala takunu kal ladina tafarraqu wa min ba'di ma ja'ahum al bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim da faɗin Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun sai malamai suka ce duka wa'annan ayoyin suna gura mana cewa a haɗa kan al'umman musulmi waje guda amma haɗin kan nan dole a a kan abin da yake daidai shine littafin Allah da suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ce ana yin kaza to sai ya kawo ayar. duk wanda ce ana yin kaza sai ya kawo hadisi to haka shine dai sa al'umma ta zauna lafiya amma duk lokacin da za a ce ga wata al'umma nan na musulmi sun haɗu waje guda ba a kan littafin Allah ba ba a kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba wannan ba haɗin kai ba ne ba haɗin baki ne saboda haɗin kan ba zai taɓa zama lafiya ba amma inda za a haɗu a kan littafin Allah kowa ya yarda da littafin Allah duk abin da ka ce akwai to sai a duba akwai a littafin in an duba akwai a littafin mai magabata suka faɗa akan abin da ke cikin littafin in ka ce akwai a hadisi sai a duba ka kawo hadisin a gani a duba eh hadisin ya inganta eh ya inganta to ya magabata suka fassara hadisin to in an rike wannan shine da a zauna lafiya yace wa taza ahlul haqqi min hadhihi al umma bi sunnati wal jamaa hakika malamai suka ce Allah ya zaba ma'abuta gaskiya a cikin wannan al'umma da riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama an kira su ko kuma a wannan ana ce musu ahlus sunna wal jamaa wa min ahlil batil da su kuma ma'abuta bata alladhina yazkumuna annahum yattabi'una alkitaba ma'abuta bata suna jin cewa suna bin littafi wato qur'ani wa yuriduna an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi Wasallama amma suna juya baya wa sunna annabi sallallahu alaihi Wasallama. kamar yadda akwai wasu jama'a da ake ce musu kala kato wai katon shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a su don haka su ba su yadda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama su kawai ƙur'ani kaɗai suke amfani da shi ƙur'ani kaɗai suke amfani da shi in ka ce musu me sa kuke sallah raka a biyu kuke yin uku kuke yin hudu sai su ce ai Allah ya ce alhamdulillah ya fadiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba biyu da uku da hudu don haka anan suka samu dalilin sallah raka'a biyu da uku da hudu da abubuwa da yawa wanda suke ginu a kayi wanda su ba su yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kwata-kwata suna da dalilin kafa dalili da faɗin Allah fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun da wani zance ne bayicin Allah da ayoyinsa za ku yi imani fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun da wani zance ne baicin alqur'ani za ku yi imani don haka da waɗannan dalilai suke kafa hujjoji cewa su ba za su yi imani da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayani a kai na hadisi ba shi sa ma suke cewa ƙato ko ƙala ƙato ɗan mai tatsi ne duk ana gaya musu wa'in suna juya baya akan sunonin annabi sallallahu alaihi wasallama wa kama mabat alaihi jama'atul musulmin kamar yadda jama'an musulmi suka yi ittifaki kai to su amma ba su yadda da shi ba kamar yadda arrazi ke cewa wa'alam anna hadhihi al-waqi'a bi'ainiha fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama sani cewa lalle wannan waƙiya ta auku ne a zamanin a cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa inna ta'ifatan tukaffiru al-ukhra tukaffiru al-ukhra lalle wasu sashi suna kafirta wasu sashi ma ittifaqihim ala tilawati al-qur'an bayan kuma sun yi ittifaqi akan karanta qur'ani don haka duk abinda dai mutum zai aikata ya tabbatar da akwai dalili a littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya aikata wannan aiki duk wanda ya ce ma ka aikata aikin nan ka aikata ka bijire wa umarnin Allah ko umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka dauke shi ɗagutu. dagutu shi abin da zai halalta maka halal dai haramta maka halal ka yadda abu abu haram ne ya ce ma halal ne ka aikata abu kuma halal ne ya ce ma haramun ne ka aikata wannan ka zamto ya zamto ma ɗagutu abin bauta ya zamto ma dagutu don haka sabani akwai shi sabani akwai shi amma kuma sai a bi hanyoyin da ya kamata wajen magance sabani kowa ya rike abin da ya fahimta kana da dalili akan abin da kake akai shikenan in an je gaban Allah za a rabe tsakanin masu gaskiya da wanda ba su da gaskiya Allah ce hadha yawmul fasli jama'anakum wal awwalin wannan ita ce ranan rarrabewa za a rabe tsakanin masu gaskiya da wanda ba su akan gaskiya da wanda suke kan tauhidi da wanda ba sa kan tauhidi ka tabbatar da duk abin da kake kana da dalili don naka je ka kare abin da kake kayi a gaban Allah madaukake sarki kuma sabaninka da wani ba shi dai sa ka kasa yi masa adalci kana da sabani da wani to idan yayi abun da ba daidai ba ko aka ce ma yayi wani abu ka tabbatar da dai wuya a ce shi yayi abin to ka masa adalci ka tabbatar da cewa ba shi ba kada dun ina da sabani da wance ko ina da sabani da wane ana ce ai kaza sai ce ai dai fiye da haka ma ba dun ko ba saboda sabanin da nake da shi tsakani na da shi wannan ba daidai ba ne, ana son mu zamto masu adalci mu junan mu Allah ya ce i'dilu ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qisti wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa ku yi adalci ita tafi kusa da tsoron Allah kada ku ga wasu jama'a ya sa ku kasa yi musu adalci kuda kana da sabani da mutum ka masa adalci akan abin ya faru tsakanin kai da shi haka shi dai wanzar da zaman lafiya kuma kowa ya abin da ya fahimta ba wani abin damuwa ba ne ba in dai abin da ka fahimta kana da dalili a kan shikenan in an je kiyama za a rabe wa ke kan gaskiya wa ke kan abin da ba gaskiya ba shine ana Allah ke cewa كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون da sannu a kiyama Allah madaukake sarki zai rabe tsakanin su akan abin da suka kasance suke kai na sabani saboda lokaci insha Allah za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma fa'ana bima allamtana wa allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ba. Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu duk fitintunu da musibu da ke fuskantar wannan ƙasa Allah ka mana maganin su wajajen da akwai zaman lafiya Allah ƙara musu zaman lafiya wajajen da ba su ba zaman lafiya a waɗannan wajaje Allah ka aika musu da zaman lafiya ka zaunar da su lafiya da aminci Allah ka biya bukatun mu na alheri yan uwan musulmi da suka mutu Allah ka ji kayinsu mu da muke hanya Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe Allah ka tabbatar da addinin musulunci a zukatanmu Allah ka sa wannan ibada da muke na azumi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana da dukkan ibadun da muke a cikin wannan wata Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata ka ba mu hanyar nisantanta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa radallahumma ta'ala an sadatina abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa ali sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana bi tawfiqi rabbina alhamdulillahi alladhi wahdahu ala assalamu alaykum